Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar tara ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wata girgizar ƙasa wadda ba kasafai ta kan faru ba ta abuka ma ƙasar morocco da daren jiya juma'a inda ta kashe ɗaruruwan mutane ta kuma lalata gine-gine tun daga birnin marrakesh mai daɗaɗɗen tarihi zuwa wasu ƙauyuka da ke tsaunukan atlas maza da mata da yara sun fito kan tituna saboda tsoron aukuwar hucin girgizar ƙasar ma'aikatar harkokin cikin gidan morocco ta faɗi da asibahin yau dinnan asabar cewa mutane akalla 296 sun mutu a lardunan da ke daura da wurin da girgizar kasar ta auku baya ga haka mutane kimanin 153 aka kai asibitoci saboda raunukan da suka samu ma'aikatar ta ce barnar ta fi yawa ne a wajen birane da garuruwa sarkin ƙauyen talar el yakub abdulrahman dawud ya gaya ma kafar labaran yanar sadarwa ta m20 da ke kasar ta maroko cewa garuruwa da dama da ke lardin alhuza au sun lalace au sun ruguje kwata-kwata sannan an samu katsewar wutar lantarki da hanyoyi a wasu wuraren sojojin kasar gabon sun ba da sanarwar sakin hambararren shugaban kasar ali bongo ondimba shekaran jiya alhamis daga daurin talala da suka masa biyo bayan juyin mulkin da suka yi ranar 30 ga watan agusta kafafen labaran gwamnati sun nuna bongo na gaisawa da wasu jami'ai yayin da jagororin sojin ke ba da sanarwar cewa yana da damar fita zuwa kasashen waje to sai dai kuma masu lura da al'amura na ganin zai yi wuya shugabannin kasashen yammacin afirka da na kasashen duniya su shiga kiraye-kirayen amai da shi kan gadon mulki a ranar da suka saki tsohon shugaban kasar shugabannin sojin gabon sun naɗa raymond ndon sima wani sanannen mai sukar tsohon shugaban wanda ya kara da shi a zaben wannan shekarar sima mai shekaru 68 masanin tattalin arziki ya taɓa zama firaminista daga shekara ta 2012 zuwa 2014 ƙarƙashin bango majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta jiya jama'a kan shirin gudanar da abin da rasha ta kira zaɓe a yankunan ƙasar ukraine da yanzu haka ke ƙarƙashin mamayar sojojin rashar tana mai yintar da duk wani mataki da ka tsananta zaman ɗaɗɗar a yankin wannan al'amari mai sunan zaɓe a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya bai da halarci a cewar mataimakin sakatare janar maresco janka ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa muna kuma sanar da cewa a matsayinta na kasar da ta yi mamaya karfi da yaji bisa ga dokar jin kai ta kasa da kasa wajibi ne rasha ta mutunta dokokin ukraine da ke aiki a wuraren da ta mamaye sai ko in an haramta mata yin hakan karara a halin da ake ciki kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a wata wasiƙa ta watan jiya cewa rasha na iya rubuta takardar bukatar sake shiga tsarin harkokin banki na swift don ta yi amfani da shi wajen cinikin kayan abinci da takin zamani reshen bankin noma na rasha da ke luxembourg na iya rubuta wannan bukatar nan da nan ta a shigar da shi cikin tsarin biyan kuɗin na ƙasa da ƙasa na swift cikin kwanaki talatin abinda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa kenan a wata wasikar da ta aika ma rasha wadda kafan labarai ta reuters ta gani a wani kokari na zauracin rasha ta sake shiga yarjejeniyar nan ta jigilar kayan hatsi a kogin bahar aswad wadda majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu tattauna da wani ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma tsohon babban malami a kwalejin horis da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA, Dr. Umar Ardo. Wanda a yau za mu duba irin dambarwa da ke tsakanin kungiyar ecowas da kuma sojojin jiya mulki a kasar niger su dai dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa karkashin jagorancin babban kwamandan su brigadier general abdulrahman chani sun haɓarar da shugaban kasar niger da aka zaba ta hanyar demokradiyya wato alhaji muhammadu bazoum a wani juyin mulkin da ba a zubar da jini ba da wasu ke cewar kamar jiyin mulki ne na cin amana koma dai menene a halin yanzu sojojin na ƙara gyara zama domin ci gaba da bulkar wannan ƙasa da suka ce za su yi shekara uku kafin su mai da mulki a nan gwamnatin demokuraɗiyya kan wannan a yau za mu tattauna da wani ƙwararre a sha'anin tsaro wato dr umar ardo wanda babban malami ne da ya koyar a kwalejin horar da manyan hafsoshin sojoji ta najeriya wato nba da ke kaduna a halin yanzu dokta kuma ya fantsama cikin harkokin siyasa Dokta barka da zuwa. Yawon barka. Da farko dokta zai so san a matsayin na masanin tsaro yaya kake kallon wannan jiyan mulki da ya faru a ƙasar Nijar a halin yanzu. To, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba. Kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karɓi mulki ba kowane iri. amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun kwace mulki wato kungiyar ecowas su je su kai musu farmaki a mulkin a sojance su kwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula ban amince da wannan ba saboda abubuwa da yawa in maganan mulkin soja ne ai Nijar ba yau suka soja ba mu Najeriya ma ba yau muka yi soja ba kuma ba za ka je yagi a kan ban san me ake kiran ideology da hausa a kan aƙida ba don wai aƙidan ku ya kasance daban-daban a harkar mulki za ka je yaƙi to in haka ne ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba saboda aƙidoji na nan da yawa don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne ko kuma aƙidan sarautar gargajiya ne ko kuma aƙidan ɗin communist ko wani aƙida shi ya sani saboda in ka dubi chatar ɗin majalisar ɗinkin duniya in ka dubi chatar ɗin ah, ah, african union wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference internal affairs nata wato harkar cikin gidanta ko mai ke faruwa eh amma dokta kwanan nan na yi magana da kwamishinan tsaro na kungiyar ecowas eh. Dokta ambassador musa abdulfata musa eh. a lokacin yana gaya min cewar akwai yarjejeniya ecowas protocol eh. da aka cimma nijar ma ta samu a wannan yarjejeniya. Saboda haka kamar abin da suke a Nijar ba ta tsaron da bane. Yanzu ka tambayi ambasado Musa kun zauna da shi a tambaye shi a wannan protocol na ecowas nan akwai inda aka ce kan cewa ecowas na da hurumin shigan wata ƙasa da canza mata mulki ne ai babu an yi a liberia da sarari. liberia da sarari sarajevo wa yayi sojoji ne wasu ba mulkin soja ba ne mm. ba saniya ba ba ne mm. saniya ba kana mulkin soja sannan ka shiga liberia da sarari sarajevo kace zagaye demokradiyya a abun da kallo eh akwai abun duba a lokacin na gaba malaman jami'a suna cewa najeriya tana bayar da abin da ita bada da shi najeriya tana bayar da abin da ba da shi mm. tana kuma karba abin da take da shi mm. kuma har yanzu muna nan muna karba abin muna sayan abin da muke da shi to amma dokta da ke kai kayan nazarin wannan eh, manufofi da kuma tsare-tsare na ecosun yanzu misali da Niger ta sa hannu a wannan eh, yarjejeniyar na kungiyar ecos mm. da kuma ecos an ce ana kyamar mulkin soja hmm. kuma an yi jin mulki a Nijar ɗin nan menene da abin da ya kamata ce ya ta yi ah, ah, eh, eh, eh, tambayi kamana hmm. Sajin da aka ECOWAS yi ECOWAS sojojin ne suka yi fa jana gawan ba ne hmm. ha jana gawan mulkin demokradiyya ne jana gawan mulkin soja ne don haka wannan abun da aka yi ba a ce wai mulkin soja a cikin protocol na ecowas kan cewa mulkin soja ba mu da shi ba saboda sojoji ne masu kai magana ne kurna tattalin arziki kenan magana ne na tattalin arziki don haka abin da ni na fahimta sa'ilin da shi shugaban mu ya je gini bisau sa'ilin da aka ba shi chairman mm. na ecowas ya yi cika baki ya ce daga yau su ba za su sake yardar maganar mulkin soja ba kuma ecowas ba za ta ci gaba da bakin ba wato hau-hau ko mara za ta yi tsara hmm. wato shiga nan shiga ba haushi ba za ta bar haushi you know za ta yi cizo don haka duk inda maganar mulkin soja ya zo ecowas za ta cizo hmm. kwana goma sha uku da yi wannan magana sai aka yi wannan juyin mulkin nan a bayan gidan shi Nijar. Kada wannan ci gaba da shi ya sa ya yi wannan an ba su ultimatum an yi abun nan an yi nan abu wanda kuma da ba a yi shi cikin tunani ba. Saboda ba zai yiwu saboda wannan ya faru a wani ƙasar. ku zo ku cewa za ku afkawa wannan kasar da yari ba ba su yi ba saboda wani nan da suka yi juri mulkin nan ba su kashe ko kwaro ba ko ba za ku je yari ba kashe al'umma ba ta yawa inda ba su kashe kwaro ba sannan a kashe al'umma ba don a cire su kuma ga shugaba ba su na hannun su shugaba ba na hannun kafin kuna shigan garinsu su kamun ma ku sani kun san abin da za su yi da shugaban da inda shi kuka ce kuke so ku bayar yaya in kun ce kun samu ya mutu me za ku yi za ku dauko wani kusa ta ya za ku sa shi zaɓe za a yi ta ya za ku yi shi don haka babu abin da za a yi a wannan banda diplomasiya. shi ne kawai hanya. Dokta na Naga Ecos ta sa ma Nijar jerin takunkumi iri-iri wasu ma suna cewa kamar ya wuce hankali. Eh. Kamar kana ga wani ɗin ya dace? Abu ɗaya ne wanda ni ba zan yarda da shi ba saboda eh, ba harkar Ecos ba ne harkar Najeriya ce da Nijar. Yanke musu wuta da aka yi. Wannan yanke musu wuta nan da aka yi ba daidai ba ne. saboda mai saboda yadda aka yi ya aka yi najeriya muna da um, rivers wato uh, koguna ko mm. manya-manya guda biyu wato niger river da kuma benue river niger river ya tashi ne daga gini ya biyo mali ya biyo niger ya zo najeriya sannan ya fara cikin teku a in niger sun yi hada dam a bakin kogin inda naje ke wucewa zai yanke mana gona shiroro dam eh, kayan dam da eh, eh, dance su sun kai guda hudu ana yi a kan Niger. kaga da lando suka yi dam nasu a kamaru suka yi a lando sa'ilin da muke yara muna ganin jirgin ruwa yana zuwa kamar wata goma a shekara jirgin ruwa na zuwa da da abunan nan containers mm. a taso ko daga lagos ko daga ina su zo su sauke a lokutan su wuce su su sauke a ibi su wuce su zo su sauke a lau a taraba su wuce su su sauke a numa su wuce su zo su sauke a jimeta yola su wuce su garwa sudebo debo su dawo haka tun muna yara muna kano amma daga dente kamar suzo zo yi wannan lagoda hmm. benue ya bushe Bushe bushewan benue ya kawo Bushe bushewan tributaries na benue kaman gongola river kaman taraba river kamar na eh, katsina halari ba kamar eh, eh, abin nan ma kalari ba kamar ma inari ba manya-manyan tributaries na benue su din masu bushe don haka ya affected din cikin kasashenmu noma rani ya kare a wajenmu in an zo an yi wannan da nijar sun ce sun yi a niger ba wai sai hana mu noma ba ma wutan da muke samun da muke su ma ba zai ba ai don mun ce kar ku yi da mu shi nan na muka yi ino za mu ba ku ta ai waka ne muka yi agree suna biya kuma suna biya kuma sa'ilin da aka yi wannan mulkin soja ne suka yi da a Najeriya da niger din duk sa'ilin mulkin soja ne aka yi kuma muna yi wannan sannan an zo an yanke musu to wannan shi ne ya fi damuna sannan na ga abin da united nations suka rubuta kan cewa ai akwai humanitarian needs concern a kai mutane yara suna mutuwa asibitoci da sauransu a ya kamata eh, there should be you know, human face even in war so wannan shi ne ni magana sauran duk yadda aka yi amma wannan a bar musu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, sai ku biyo mu wani mako idan Allah ya kai mu. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraron wannan shiri na da ɗan gari Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin inda a yau shirin zai tattaki ne zuwa garin Bunza. Garin Bunza dai kilomita arba'in da 48 ne daga hedikwatar jihar Kebbi wato birnin Kebbi. Kuma ni Umar Faruk Musa na ya tattauna da Farfesa Aliyu Bunza. Wani kwararre akan tarihin Bunza kuma wanda ya yi min tsokaci dangane da asalin garin da muhimmancin shi da kuma irin zurfin tarihin yake da idan aka yi nazarin hada shi ko a dora shi a skelin tarihi na dollar usmaniya ga da ganawar tamu ta kasance da farfesa aliyu burza Profesa Aliyu Bunza ina so mu yi tarihin garin bunza kuma da farko ina so in sani shin akwai ma wani take ko wani kirari da ake ma wannan garin wanda zai dora wani bangare na tarihi shi ko abun da yasa ya shahara a cikin jihar kebbi ta arewacin najeriya inda garin yake to bismillahir rahmanir rahim shaharar garin dai abu na farko shine garin ya shahara tara kabilu iri-iri samar kabila ashirin da biyar wani cikin kasar gwandu ba ma wannan kabilu ba sama ga kabila ashirin da biyar kuma kowace da harshen ta ko na da shi yasa can da tun karni na farko tun gabanin karni na goma sha takwas fulani ke masa kirari sakkoto dani ma'ana sakkwatan dandawa abin da kiri dandi in ka mai da gaba gabas hannun dama shi ake madadi ko ina ka mai da gaba gabas hannun dama ga shi ne dandi. to bayan wannan kirarin kuma akwai wanda ake mashi wanda shi ma za a iya alakanta shi da tarihin garin? to kirari ne wanda kuma ya zo da baya shi ma kuma kusan kowane gari akwai irin kirari banza ko da wuce ka zo Sabu ta tara kabilu wajen ashirin da biyar don haka duk abin da ka zo da shi sai an samu tunkaran ka. to me asalin garin na bunza. to asalin garin dama masana al'ada da tarihi sukan ce ba a gano asalin abu sai an tambayi sunansa domin da shi ubangiji ya fara suna saboda kowane harshe na duniya suna ya fi yawa sunan garin bunza ko ba za ka san shi amma wannan kalmar banza kalmar ganci ce abin take ne banza ma'ana su wanfi da wuri fadama yace banza fadama shine banza don haka za a samu duk wanda mutum ba kabe in dai ya shekara saba'in ba ya cewa banza ce banza in dai ba kabe ya shekara saba'in ba ya da irin mu ce banza zaka cewa banza To shi wannan sunan garin Benzashin harshen Hausa ne ko Fulatanci ne ko na wata kabila ne? tsakanin masana tarihi da masana al'ada wasu masana tarihi irin su profesa muktar umar bonza sanarin malamin tarihi ne ya gado cewa asalin wannan kalmar bonza daga wani bunsuru ne kuma wannan ba za mu san shi ba amma kuma wata hujja na kowane wata shi ko suna hadisi akwai sahihi akwai dalili to wannan magana tana da rabanci kwarai ma'ana gurguwa ce saboda kyanganci in an ce benza ana nufin fadama kuma gawa suka fara kawo gari kuma sai suka yi wajen karni ɗaya sama ga shekara ɗari kamin kowa ya so don haka mai daki ya san inda dakin sake tarara amma ba mu mutu cewa mai baya ya san inda toshi matsalar ruwa shi wannan yare akwai shi har yanzu ko kuwa ya kau ganci akwai shi har yanzu akwai hiyalu akwai cikin bagudo akwai cikin nijar yanzu haka magana da muke yi ambasda din nijar wanda ke egypt ba ne mm. yanzu haka magana da muke yi a wasan ba a germany akwai harshen kyanganci ana rubuce rubutun kyanganci wanda shakar shi ne professor lanzi wani ni bature kyangawa mutane sun kai garuruwa dama irin ɗakin gari ga suka wasa irin bonza ga suka washi irin garin kano ga suka kano don ba gauda sunan kyanganci ne zabi har yanzu mutum ba gauda ka ce suke ne Saccen gawa mutane suka su uwa duniya amma suna da aƙida guda da an haihi da aka samu jika aka samu kama kunne suke wuri ya ɓaci a yi gaba ma'ana an fara rashin ragowa don zuwa ta karewa kowa bai san kowa ba. Wannan canganci shin yare ne wata kabila ce kuma kai ka iya wannan yaren domin ka mana kaɗan daga cikin muji. <laughs> Canganci harshe ne musamman kuma yana da da ake rubuta shi yanzu haka wani malami a yalu ya yi tafsirin qur'ani gaba ɗaya da kanganci gaba ɗayansa yanzu haka akwai dictionary da kanganci da turanci dictionary ga kanganci da turanci saraka yare ne kuma yana tsada irin tsada kuma wannan tsadar asalin kakannin banza wanda suka kawo gari wajen kwadarku akwai masu wannan tsadar asali ma kalmar kwadarko da kanganci rami take ne kuma wannan shine rami ne wurin sai mu kodarko amma ba don ta kodarko ba ta ta kodarko kamar yadda nake cewa kana jin wannan yaren in kana jin shi ko za ka yi mana kalamai daya biyu haka dan ji da yaren yake to ni kai na na bincike kan yaren na ji har yarin da aka yi da sunan yaren can ga kwai ban samu ko mutum ɗaya ba na je yalu na samu san da yawa ba gudu amma kasancewar ni ba ba canje ba ne ban san harshen ba amma kafin yanzu mutane da suna ɗauka garin na bunza kamar garin fulani ne haka ne akwai fulani a garin ko kuwa fulani su ma zuwa suka yi ba su ne asalin masu garin ba ko da yake ana ganin kamar yanzu sun fi yawa a garin na bunza eh gaskiya asalin garin kengawa ke da garin su da kabawa fulani da baya suka zo wajen ƙarni na goma sha takwas ko ga masu rubutun tarihin zamani kenan zuwan fulani garin bunza ta waye in ka duba shekara ɗari biyu da takwas tun daga sarautar sarkin wanzu na farko wanda ake gani shine sarkin an ta tabbata ma'ana gadda 1815 shi ma gadda ai zuwa yayi ba ne akwai masu masaukinsa amma dai lokacin da aka rasa sarauta ya rika garin 1815 in ka duba daga 1815 zuwa 2023 yau garin ya shekar 208 kasancewan karɓar mulki a afirka ta yamma ba shi kenan masu mulki suke da nan ba sau bayan jihadi shek usman bin fodiyo kusan dukkan ruwan kasar hausa fulani suka mamaye su amma ba fulani ke da abin ba ba su ne yan asalin ba ba su ke da ba akwai hujjar mamaye su saboda wataƙila an yi jihadi an tabbatar jihadi wani bai yadda ba an kore shi ko kuma ko wani ya yarda a samu son kai a naɗa wani a alam Allah shi ne mafi amma dai ita kunza cangawa ce da kabawa amma fulani sun zo da baya bayan garin ya bunƙasa suka kawo sarautar a ciki kuma fulani suna da kashi kashi da suka banza akwai fulani na asali akwai fulanin gida akwai fulanin daji akwai zoramawa akwai kwangarawa akwai sullubawa akwai gurmawa. wanda su ne fulani suka fara zuwa cikin garin bunza tun ta uwanganta su kuma waɗannan zuwan gadda karatu gunza, gani ya samu makaranta wurin zai karatu wurin mallawa da larabawa da sauransu mafiya suka kwararo su so garin suka zaune wurin karatu amma duk zaman da suke garin fa karkashin kyangawa yake da kabawa sun zo karshen sarki lutiso wani shi na karshe da karshe kamin ya koma garin jera za a iya cewar a tarihin garin shina da dangantaka ko mu'amala da kafa daular islama da shehu dan hojo yayi an duba professor ibrahim muktar umar gunza Allah ya saka masa alheri ya nuna ai zuwan jihadi ya yi rubuce rubuce da yawa akan zuwan jihadi gare kuma rubutu masu muhimmanci da kamata mu karanta mu ɗalibai. amma gabanin Sheikh Usman Dan Fodi ya zo akwai musulunci garin Bunza ka shekara ɗari da wani abu kaga daddadawa san sanda Abdullahi Gondo ya zo da bai yaki Bunza ba akwai unguwar da su sauka ai ba fa da sauka ba ai ba wurin su da sauka ba ai ba gonan noma sauka ba akwai unguwa da ya sauka ya tarar da masallaci ya san da an da alƙibla ya yi sallah da kuma shafi daidai da ke kuma ya iske musulunci garin ya yi shekara ɗari kaga masu yaji jaddada addini suka kai Allah ya saka musu alheri Allah ya gafarta musu Allah ya ɗauka su amma sun kalmar la ilaha illallah kuma kamin su zo sai su akwai yan aljanna cikin garin banza menene dangantakar garin bunza da waɗansu garuruwa da ke cikin ƙasar Nijar a yanzu ganin irin mu'amala na tarihi da dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Garin bunza suna dangantaka kwanai na ɗaya suna dangantaka garin Kandi. Saboda garin Kandi na cikin Benin Republic akwai 'yan Kandi suka zo suka zauna bunza sama ga shekara ɗari yanzu. Akwai dangantaka gare mu ta kwanai da garin Zabarmawa ma'ana ah, Doso. Akwai 'yan da su da yawa sun zo bunza sun yi unguwa sun kaka sama ga shekara ɗari da wani abu. sun zama 'yan gida akwai dangantaka garuruwan arawa yanzu da kan giwa tun ba su baro Nijar ba su Najeriya akwai sun togonza akwai dangantakar garuruwan matafiya hanyar matafiya ma'ana garin Marbil akwai dangantar garin bunza saboda abin da aka ce Marbil na faɗe shi da Hausa amma da Faransanci man mallabi ma'ana garin malamai to garin akwai suka baro shi suka taho Bonza suka unguwan malamai wasu suka wuce Kaduna wasu kauce kuma sakwato. Farfesa Aliyu Bunza kenan wani masani tarihin garin Bunza da ke jihar Kebbi a tattaunawa da na yi da shi. A shirin na gaba za mu kammala shirin inda za mu ƙara duba tarihin dangantaka da ta haɗa garin Bunza da waɗansu yankuna na arewacin Najeriya da ma A madadin duk da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Umar Faruk Musa da na gabatar da ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. masalam. Al'adun gargajiya. time. karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.